Wannan unguwa ta Badiya da ke kan babban titin da ya raba tashar jiragen ruwa ta Afafa da filin saukan jiragen sama da ke birnin Legas wanda ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya dai ana iya ganin tantunan da mutane ke rayuwa ciki a gefen layin dogon da tuni aka daina amfani da su. Deji a Akinfelo ya mayar da wannan unguwa tamkar matsugunnin shi na biyu. fitaccen mai ɗaukar hoton kuma ɗan fafutuka na yawaita ziyartar wannan unguwa yana ɗaukar hotuna idan dai ya ziyarci unguwar yakan ɗauki hotuna irin yadda suke rayuwa yana sakawa a dandalin sada zumunta na facebook domin wasu su samu daman ganin yadda rayuwar waɗannan mutane take musamman 'yan siyasa a wasu lokuta yakan zanta da 'yan unguwar kuma hirar tasu akan abubuwa guda biyu ne zaben gwamnoni da ke tafe a ranar Asabar da kuma rusau da ya raba su da muhallansu tun a watan Disambar shekarar da ta gabata. So young people are beginning to talk politics, so it is about creating the Deji ya ce, matasa sun fara magana akan siyasa, wannan na nufin rufe gibin da ake da shi ta hanyar uh, sadarwa. Akwai bukatar a yi tafiya uh, tare da su, a gabatar musu da batutuwa ta yadda za su fahimci uh, mai ake ciki. a Abiye Oluwatoyin Shodele na ɗaya daga cikin mazauna wannan unguwa ta Badiya. Uh, ta ce ba tare da wata sanarwa ba, kawai sai muka ga jami'an gwamnati masu rusau. Na tafi ɗebo ruwa sai yara na suka kira ni ta wayar tarho. Lokacin da na dawo babu hanyar shigewa duk inda na bi. Sai na yi ƙoƙarin tilasta kaina kutsawa ta wata hanyar. Sai na wuce wurin da kayana suke. amma 'yan sanda ba su bari na ɗauki komai ba a maimakon haka sai suka sa mun hayaki mai sa hawaye a fuskata kafin suka harbe ni da bindiga ga wurin da suka harbe ni tun daga shekarar 2013 dai unguwannin talakawa na Legas ke fuskantar rusau wanda ke tilasta fitar da mutane daga su ba tare da samar musu da wani ba kashi biyu daga cikin ukun al'ummar Legas ɗin miliyan 22 talakawa ne. wanda ke nufin su ne masu taka rawa a zaɓukan gwamna da na 'yan majalisar jiha sai dai bisa dukkan alamu ba sa cikin lissafin 'yan takara 45 ɗin mai ɗaukar hoto daji a kimfelu na ƙoƙarin ganin cewar an fitar da ɗan takara kujerar gwamna daga irin waɗannan unguwanni na talakawa da ke Legas, domin su ne za su iya sanin halin da mazauna irin waɗannan unguwanni suke ciki. Emmanuel Oladele Ojuri shine mai magana da yawun mazauna unguwar ta Badiya. Naturally, the purpose of governance is to govern people. Yace, dalilan kafa gwamnati shine mulkin waɗanda ke su musamman ma marasa galihu. Amma suna korar mu daga wannan yanki saboda sun sayar wa 'yan Najeriya masu hannu da ne. Ta yaya zan iya samun wani gidan? Saboda kuɗin pension ɗina na amfani da shi wajen gina gidana. Like house I build, I build with my pension. Badamasi ne na yadda cikin gajeren lokaci unguwa ta zame tarin ƙasa cikin watan Janairu. ya ƙudiri aniyar tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar adp da aka kafa a shekara ta dubu biyu sha bakwai. ya ɗauki lokaci yana ganawa da 'yan unguwar ta badiya tare da kwadaita musu sauyin rayuwa idan har sun zaɓe shi batu da al'ummar wannan anguwa ta 'yan rabba naka wadata mu ke dasa shakku a kai hausawa dai wai kan ce rana ba ta ƙarya